shi yasa muke ƙara faɗa duk wanda Allah ya bashi dama ya gata wa masu sallah da wanda suke masalla hidima duk wani mai masalla hidima in an ce mai masalla hidima mai sharan masallaci na ciki ya kai wanda Allah ya baka dukiya nemi wanda suke gidan haya cikin su siya musu gidajensu sama musu wata sana'ar da za su yi da ba za ta raba su da wannan ba a mutum na sharan masallaci ka siya mai gida ka gina mai shago cikin gidan shi kusa da masallacin yana da matsala? Ki da matsala bi da matsala ka biya masa kuɗin nefa ko na shekara ko na wata kaza kai masa wannan kuma duk in sallah ya kawaiwaye shi da rago da sauransu da 'ya'yansa kar ka ce ai ka sallame shi ba ka sallame shi ba saboda kai ma Allah bai sallame ka ba yana taimakon ka hayya ala salah hayya ala fala wallahi barukuji ni ina da fahimtar duk wani musulmi ya kamata ya san da yi ma masu sallah hidima wani alkhairi kafin ya bar duniya ko kun kankantansa saboda wanda kullum kai malamai fana na cewa in kaga ladani mai kiran sallah ladan shi ɗaya da duk wani malami da ka sani kullum sai ka gan shi yana wa'azi ladan su ɗaya da ladan ba ma lallai ne kai ladan ladan umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ba wannan ce maka da yake yi hayya ala sala ya amurka bil ma'ruf ce maka da yake as-salatu khairun minan nawm yana hana ka abinda ba shi yafi alkhairi ba ka zo kai wanda ya fi shi duk wani ladani da'i ne duk wani mai kiran sallah wallahi da'i ne shi in dai ka san ladan to in ka wani babban malami da ke karantarwa ba dare ba rana a garinku ran alkiyama an ka gansu tare da ladan za su aljanna kar kai mamaki ɗabi'a su ɗaya ne hanyar su ɗaya ne kuma kai ka sani Allah ba zai zaɓi mutumin banza ya aje shi a ɗakin shi to don me ba za mu yi ba me yasa ba mu da tsari yan siyasan mu su yi tsari ba mu ci a kwashi kudin gwamnati abinda ba shi kenan ba ne gwamnati alfarma ce malam gwamnati a gwamnati ikon Allah sai dai ba a so ai Misa albashi ai suna taimakawa ba ana ba security kuɗaɗe na tsaro ba wanda ya sa mutum ya zo ya sallah fa yana sa shi zan mutumin kirki ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar duk wanda ya kira sallah ya ce a zo ayi sallah yana cewa a zama mutanen kirki ne aikin da jami'an tsaron nan suke bai da na na ladan da liman ma ya fi shi saboda wancan karfin bindiga ake sa su kuma wannan ruhin suke gyarawa kuma in baka gyara ruhin mutum ba ba kai conquering mental dinsa, ɗinsa mentalitinsa wadda take mara kyau ba ba za ka ci nasara ba duk wanda da karfi ka hana shi abu ran da ya samu karfi zai dawo kanka amma wanda ka zare masa tunani mara kyau ka dasa masa mai kyau ko baka nan zai abin da ya kamata ba shi yasa sabai da aka zauna lafiya ba saboda imanin su to Allah ya taimake mu